وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ba su da wani ilimin da suka dogara da shi a kan kiran mala'iku da jinsin mata, ba abin da suke bi a cikin haka sai zato da kirdado, zato kuwa baya wadatar da komai akan gaskiya ballantana ya tsaya a matsayinta